Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadon da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum kuma ku da hantsi. Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. A cikin wannan shirin Malam Mustapha Kurfi na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka zai ci gaba da ya mana nazarin ziyarar tarihi da shugaba Barack Obama na Amurka ya kai kasar Cuba. Sai kuma da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar. kada kuma a mance akwai ra'ayin ku masu sauraron mu. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Siriya da ke gudun yaƙi da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi suna ci gaba da isa gabar tekun girka ta wasu irin lalatattun jiragen ruwa duk kuwa da yarjejeniyar da turai ta kulla na aikawa da 'yan gudun hijirar zuwa turkiya shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa a jiya lahadi da daddare akalla mutane sama da tara ne suka, isa kan gabar teku a daga kasashen syria iraki da afghanistan suka isa wasu tsibirai guda hudu da ke cikin tekun aegean makunta sun bayyana cewa wasu mutane daga syria cikin waɗanda suka gudu ɗin sun mutu haka kuma wasu 'yan mata guda biyu sun nutse a ruwa da ke turkiya daura da tsibirin rods da ke girka haka kuma red crescent wata jarida ta ba da rahoton cewa mutane 'yan gudun hijira kamar guda tara a kan tekun sun mutu a kan kasar tsakanin libya da kasashen turai ƙungiyar turai ta ware kwararru don zayin aikin tantance koken neman mafakar da 'yan gudun hijirar suka shigar a hukumance 'Yan sanda na kwantar da tarzoma sun harba barkwanon tsohuwa a kan magoya bayan 'yan adawa a rumfunan zaɓe na shugaban ƙasar da aka yi a jiya Lahadi a ƙasar Congo. Ɗumbin 'yan sandan da aka jibge a Brazzaville babban birnin ƙasar ne suka tarwasa jama'a. An dai fara kidayar ƙuri'un da aka kada a zaben da ake tsammanin tazarcen da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Denis sassa ingwesu da ke neman shekaru talatin yana mulkin ƙasar. A shekarun jiya ne dai aka ba da umarnin katse layukan wayar sadarwa da ya hada da buga waya da kuma sakon text. Ministan cikin gidan kasar Raymond Zipiri Mbolo shine ya sanar da kamfanonin wayar sadarwar kamar yadda ya ce sun yi haka ne domin kula da tsaro. An sami kwafin takardar da wannan doka ta bayyana a kai ta shafin intanet sai dai an rubuta lambobin da za a iya samu a lokacin da ake wannan zaɓe wanda za su iya yin waya ko kuma a yi musu. Janar Jin Mari mai ritaya shine babban ɗan hamayyar neman shugabancin ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya sauka a kasar Cuba a jiya Lahadi a ziyarar da ke da ɗimbin tarihi na lalacewar dangantakar diflomasiyya ta shekaru 55. Obama dai shine shugaban Amurka na farko da ya kai wannan ziyara kusan shekaru 90 da suka shuɗe. Obama ya bar Amurka da yammacin Lahadi na karfe 4 da rabi na yamma inda ake zafin rana sannan kuma ana yayyafin ruwa ya sauka a Cuba kafin fitowarsa daga jirgi a da suka sauka shugaban ya rubuta a shafinsa na twitter cewa wayo bola cuba wato yana nufin yaya dai mutanen cuba ya kuma sauka tare da uwar gidansa michelle obama da 'ya'yansa mata guda biyu da surukarsa inda ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez ya tare shi tare da tawagarsa fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana cewa wannan ziyarar ta obama za ta ɗauki kwanaki uku da kuma yin jawabi ga 'yan cuba a gidan talabijin ta kuma nuna hanya ce wadda za a samu sabuwar makoma tsakanin amurka da cuba da suka daɗe suna cacar baka lauyan da yake kare wanda aka fi neman ruwa a jallo a duniya kuma aka kama shi a belgium ya faɗi cewa zai kai babban mai gabatar da ƙara na faransa ƙara game da abin da ya kira ya yi wa shari'a shishigi haka kuma in ba manta ba harin da aka kai a paris ya hallaka mutane sama da ɗari raunata da dama salah abdulsalam an danƙe shi ne a belgium game da wasu tuhume-tuhume na wannan kitsa hari da aka kai Seven Murray shine ya bayyana a gidan talabijin na RTBF cewa taron da Francois Molins ya yi da manema labarai ya saba ka'idar shirin shari'a. Haka kuma in ba manta ba mai gabatar da karar Francois ya bayyana cewa manema labarai da suka taru ya faɗa musu Sala shine wanda yake ba da haɗin kai ga 'yan sanda game da kama shi da aka yi wanda ya ce hakan tana iya sa ya yi magana akan kai shi Faransa. jami'an 'yan sanda na interpol da na belgium sun buƙaci gwamnati da ta sa ido sosai a kan iyakokinta domin gudun kar abokan hulɗar shi sala su nemi ficewa daga cikin ƙasar ta belgium zuwa ƙasashen turai labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labaran duniya ka shugaba Barack Obama na Amurka yana ziyara kasar Cuba. Kuma idan kuna biye da mu a shirinmu na karfe shida Malam Mustapha Kurfi na Jami'ar Harvard nan Amurka ya fara yi mana nazarin tasirin wannan ziyarar. To na tambaye shi shin za a ci gaba da wannan dangantaka idan a ce jam'iyyar Republican ce ta ci zaben shugaban ƙasa a watan Nuwamba ko kuwa me zai faru ne? ga amsar da malam Mustapha Kurfi ya bani. Ko in ce su ko dukansu. Abu na farko dai Indian Republican ne suka hau misali. Zarcewa da yin ziyara don shi a jawaban da Obama ya nuna cewa yana sa ran wannan ziyarar za a ci gaba da yin ta akai akai. A rika ganin shugaban Amerika ya zo ya zo Cuba sannan kuma shugaban Cuba ma ya je Amerika da sauransu. To idan ya zama su Republican ne suka hau ba don yan jam'iyyar Obama ba na Democrat wannan ziyara ba za su yi ta ba. Hasali ma maganar ɗauke takunkumi da suke magana ba za su bari a yi ba to amma wannan bangare ɗaya kenan ɗaya bangaren kuma shine su dai mutanen cuba ko babu komai daga nan zuwa watanni shida na za a ce a yi zaɓe ko ma waye zai hau suna taron za a buɗe wasu hanyoyin da in aka riga aka buɗe su ba za kuma a rike su ba kamar misali ya zama sun ci gaba da samun kai tsaye suna mu'amala da kamfanoni da ƙungiyoyi da kuma a hukumance. da amerika da kuma sauran waɗanda suke a cikin ƙasashen ta yadda za su iya samun damar fitar da ra'ayinsu. To a saboda haka ko da jam'iyyar democrat ne ta ta hau mulki a nan da 'yan watanni din nan dai wannan ziyara ta kafa wani abin da ta kafa sashen da ba za a iya wucewa ba. Kwarai da gaske ta kafa tarihi sannan kuma za a iya cin gajiyar abin kafin nan da lokacin kuma ko lokacin ya zo ba zai yiwu ba a ce an irka kofofin da duk za a iya samu. a cikin wannan sannan wani abu muhimmi a cikin wannan magana shine kin ga duk da kasancewar cuba ana ganin tana da matsaloli irin na na kamar yancin dan adam da kuma abin da ya shafi tattalin arziki da dai akwai takunkumi da aka samu su amma har a haka suna daga cikin kasashe waɗanda idan kika ɗauki mizani na auna kyautatuwar rayuwar dan adam human development index suna cikin kasashen da ake sanya su daga sama-sama a duniya ba wai a iya nan yankin ba da ma'ana in kika ɗauki abin da ya shafi kamar lafiya ke ke yin shirye-shirye akan harkar lafiya da bangaren lafiya da bangaren ilimi ƙasar cuba tana cikin ƙasashen da suke yi fice a wannan ɓangaren misali a bari su ne ƙasa ta farko da suka iya magance ko suka dakile matsalar mata masu ɗauke da kwayar cutar kanjamau in sun zo haihuwa to ƙasar cuba ce ta fara magance wannan ya zama babu wata mata da ke da wannan cutar da za ta zo haihuwa ta ke sa wa ta hanyar hmm. to bangaren lafiya da bangaren ilimi ba a gwada musu wannan Don wanda yake can ya kuma ce tsaya ya amshi magani a can a can shirya tafi Canada ko ya shirya tafi America to kin ga wannan kuma shi ma wani sako ne ga mu cewa a rika kokarin kamanta adalci a inda ake domin ai majalisar ɗinkin duniya ce da kuma hukumar lafiya ta duniya world health organization da kuma su united nations su suke da wannan ah, mizanin na aunawa wanda kuma eh. dukkan mun san cewa america ta yi kane kane ta yi uwa da makarbiya a cikin wannan kin ga da ba a rika tsaye da mizanin adalci ba da ba iya tabbatar da cewa duk da matsayin cuba na kasar yan gurguzu wadda ba ma shiri da su misali kaza kaza kaza bai hana a nuna cewa ba dai lallai sun yi abu na gari a wuri kaza a wuri kaza kuma sun yi abu na gari domin adalci shine a tsaye da komai a wurinsa. a saboda haka dai akwai dai moriya a kasar. ko an ki ko an so kwarai da gaske kwarai da gaske ah, to kuma ma su ai kamar abin da aka sanya musu na takunkumin ai bai zame musu abin da za a iya cewa misali sun yi takura da za su ce sun rasa ya za tun da gashi yanzu a batun da ake na magana cewa bangaren lafiya bangaren ilimi ba za a gwada musu wani abu ba to kin ga kenan wannan takurar da suka shiga ta tilasta musu sun bullo da hanyoyin da su inganta rayuwar al'ummarsu. su saboda jagorancin da suke yi ba jagoranci bane na shugabanni kansu suka sani jagoranci na jama'a me za mu yi mu ba jama'an mu abin da za mu inganta rayuwarsu wanda ko babu komai za mu iya tunawa cewa eh kasan nan tamu an sha wahala an yi yakin basasa na kokarin ganin an kwashi yanci an yi yakin da wariyar launin fata an yi kaza an yi kaza kamar yadda aka yi a america dangane mm. to shi sanya suna da abubuwa da dama wanda suke kama da juna a to malam mustapha akwai kuma wani darasin da za a koya wani darasi da mu kara fahimta a nan a bangaren ziyarar shi ne batun kyautatawa shi shugaba obama da gwamnatinsa da yanayin hulɗar jakadancin da yake da sauran ƙasashe yana nuna sauyi ne ko salo sabo ko a ce ya buɗe sabon shafi ne na ma'amala da ƙasashe cewa kyautata ma mutanen da kuke alaƙa da su ko kuke da rashin fahimta ko gaba da su shi ne zai sanya a dawo a sake kyautata inganta mu'amala da ke tsakani kamar abin da wani mai hikima mutane biyu yake cewa ne idan kana so ka mallaki mutane to zukatan za ka mallaka ta hanyar kyautata musu Ta kitse da zare ido da wata barazana da wani amfani da karfin soji ba zai yi ba sai an nuna mutane ana ƙaunar su ana tare da su mu yan adam ne zamu iya mai kurakurai inda muka kurakurai zamu iya mu gyara a dawo a cigaba da tafiya shi yasa kika ga ai yana jira a kasar ruwa ma ake amma ya riko lemashi. ya mata guda biyu sun tuma su sun buɗe lemarsu su da ya zo ya tashi jawabi sai ya ambaci kalmomin yaran su kin gani na taino sai sai mutu magana yake cewa eh mun cika alƙawari mun yi tun da dama da yake neman da neman zaɓe ya rika cewa ne za mu iya yi za mu yi to yanzu kuma ce ce eh mun yi mun cika alƙawari kuma dama wani al'ada ce tashi duk ƙasar da ya je ko duk wurin da ya je zai ƙoƙari ya koyi kalmomin gaisuwa na yara wanda idan yi zai samu karɓuwa a wurinsu domin duk abin da ya samu na martaba da za a yi mishi a can ba iya kai shi za ta tsaya ba a'a za ta shafi al'ummarsa misali a kwanan nan ba shugaba buhari ya je saudiya ba har ya zama cewa da ya je yana umra aka buɗe mishi ka'aba ya shiga ai wannan martabar da karrama da aka yi ba iya kan shi ta tsaya ba a matsayin shi na mutuntaka na muhammadu buhari a'a har ƙasar da yake wakilta ne an jima kaɗan za mu gabatar da da rashin ta yi to amma a ci gaba da shakata da wannan waka ta shugabanni. In yake ko a tashi sama, lallai

Haka ne ga Salihu Garba zai gabatar da da rashin ta yi. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya mun fara kawo maku firar da muka yi da Malam Kasimu Kurfi, masanin tattalin arziki kan taron farfado da tattalin arzikin Najeriya. To yau mun ci gaba da firar inda na ce masa, Malam Kasimu ko za ka bayyana wa masu sauraronmu abubuwan da kake ganin taron zai cimma? To abubuwa biyu. Na farko dai gwamnati za ta gane wasu matakan da ya kamata su ba ta ba. A wannan taron. a waɗannan taron za a nuna mata domin waɗanda ba su shigowa da kuɗin su yanzu za su ce ga abin da ya hana su. To. Ita kuma ya rage gwamnati ta je ta diba ta yi abin da ya dace. Ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta gwamnati za ta fahimci cewa ba duk matsalar da ke gare mu ba Najeriya kaɗai ba akwai ƙasashe na duniya da suka samu kansa a wannan ga yadda suka yi mafita. Mm. Shin mu me yasa ba za mu bi waccan hanya ba? duk matsalar da muke da ita wasu sun shige ta kuma sun hita sun warware to don ni ba za mu bi wannan hanya ban ma warware duk mai jari na ƙasar waje fa baka da iko da shi babu Abun da kawai zai sa shi ya zo shi ne ya tabbatar da in ya shigo da kuɗin shi zai ci riba ita in ba riba ba zai shigo ba eh kwarai to wannan shi ne ke ta yadda al'amuran jari da hujja duk duniya amma ba laifi gwamnati ce ita officially ga kudinta farashin ta canjin ta wannan tana iya tsaya a nan amma kuma wanda zai shigo da shi ta ba shi hamunta ta ɗaga mai ya walwala. Ya shigo da ita ya sai yadda yake so in zai tafi kuma ya saya yadda ya samu farashi. Ito yanzu kana jin kana jin eh, in an ɗau wannan kamar wannan shawara da ka bayar eh, menene alakata da karya darajar naira? Abubuwa biyu ne. na farko ko ka ko ka so yanzu duk kasuwan nan in ka shiga Najeriya duk inda za a saida ma abu ba mai diba farashin dala akan yadda gwamnati ke. Mm. Yana diba farashin dala akan yadda take ta nimbiri da canji. Duk wanda ka je zai ce ma ga yadda dala take haka zai sa farashin shi. To wancan farashin da gwamnati take sa ba shi bane mutane ke kallo ba kuma da shi suke mana farashi ba. To kaga ɗaya kenan. Mm-hmm. Na biyu ka hana sauran mutane su shigo don ka ce in za shigo sai su sai da ta farashin ka ba za su shigo da ita ta farashin ka ba saboda haka dala da suke shigo mana yanzu ta rage na ma misali yanzu sama da dala biliyan goma sha ɗaya da dubu eh, biyu biliyan muka rasa shi a cikin shekara guda saboda matakan da muka ɗauka. Kuma lokacin da kuɗin nan ba su zuwa nan kuɗin nan za su sai Ghana, kuɗin nan za su sai Afirka ta kudu, kuɗin nan za su sai Cairo. don ba tsaya suke ba eh kwarai in kana suna sai su wuce kamar ruwa ne da ka dade shi nan sai ya wata hanya ya tafi shi idan Buhari baya son ya karya darajar naira me ya hana shi ya yi shiru batun karya darajar naira ya bar naira kawai ya bar ya bar 'yan kasuwa su ci gaba da hada-hada su da dala eh shi ka ji ya kawo dalilin shi daya amma wannan dalilin bai diba kuma dalilin guda ba dalilin shi ɗaya ce lokacin da ya sauka mulkin gwamnati eh. ana canza naira ɗaya da dala ɗaya da digo ishirin da bakwai yanzu ta koma ɗari uku wani ci gaba aka yi wannan dalili ne wanda yadda ya bada iya eh, haka magana take a nan wajen amma kai ka sani a da mutum nawa ne Najeriya <laughs> yanzu mutum nawa ne ke Najeriya da mota nawa ne yanzu mota nawa ne da akwai jiragen Eh, na yan kasuwa babu yanzu ba so idan ka ɗauki fannoni da za ka gani ba ka ɗauka fanni ɗaya ka ce ka tsaya nan sai ka diba sauran fannonin ni ke jawo su canji din nan da duk ba baka da inda za ka iya waya da kai sai nital kwarai yanzu yau ba nital an daina waya ba a sai rawa ta haɓaka to to wannan shine abin da zai gari ba ya ba cewa idan gwamnati tana son ta daikatar da canjin ta ce ita ta tsaya nan ba laifi ba ne amma kuma ta bar wata kafa wanda sauran su shigo da kudaden su ta hanyar da ya dace kuma su canza yadda suke so hmm. zai zama mu gwamnati sauki kuma za ta san abin da yake shigowa za ta san abin da yake ta yanzu da wannan kuma mutane na shigo da kudin su ta hanyar da ba su sani ba kuma ana canza su ta yadda ba abin da za ta yi sai in ka kama dan biri da canji ya canza kudin ka ba zai je kai report ba ya ce biyan wani ya da man dala na sai da wani amma da an buɗe wancan kafa ko ba komi ta samu hanyar da za ta rika kididdigewa kaza ya shigo kaza ya fita za a san wannan kafa kuma za ka san wanda ya shigo da ita za ka san wanda ya saya mm. to in an duba wannan eh, tsarin gwamnatin yanzu kama ma ba su da masu masana tattalin arziki cikin gwamnatin babu to ya, za a ci gaba da haraka haka ka san bahaushe yana cewa wato dubara ta rage ga mai shiga rijiya. To. Muddin kana son tattalin arziki ya tafi, to sai ka yi abin da tattalin arziki yake so da zai tafi. Kwarai. Muddin ba kai wannan ba tattalin arzikin ba zai tafi kuma idan tattalin arziki bai tafi ba duk gyaran da aka yi za ka gaba a gyara ba don kowa zai ta kuka. Hmm. domin tattalin arziki shi zai sa kobo aljihunka shi zai sa kobo aljihuna shi zai sa kobo aljihun duk wanda yake gani a waje hmm. idan ba shi ko to za ka ga kowa ya tsayace kowa kuka yake a naka fahimtar yanzu menene mafita mafita dole gwamnati ta ki dauki shawarwari kuma ta nemo ƙwararri ta sa su a inda ya dace dan a tafiyar da tattalin arziki duk yadda kake son ka gyara yaƙi da cin hanci duk yadda kake so abubuwa su ta yi idan tattalin arzikin ka bai ta yi ba za ka zauna lafiya ba tattalin arziki shi zai sa mace mai yin kosai a bakin hanya sai ka ga ta ce alhamdulillahi yau kasuwa ya kyau hmm. saboda ita arzikin ta kenan mai kawo nono da mai kawo tafasa ta sai da a cikin gari sai ka ji ta ce ita dai alhamdulillahi to idan tattalin arzikin bai ta taya ko ka kawo shi ba inda zai saya dan ba mai kuɗin kwarai to kuma daga inda ba kuɗi sai gunguma sun zo tashin hankali ya zo kuma duk waɗannan fitinu za ka ta ganin su ai da yunwa da talauci shi ke kawo fitina hmm. in kowa ya samu abin da zai yi sai ko ta kokarin gobe Allah kai mu garin Allah ya waye ta yin wani abu to shi me amfanin babban bankin Najeriya amfanin babban wajen ba da shawara ya daidaita ya daidaita wato darajar kuɗi ya kuma daidaita kuɗin ruwa to waɗannan kuma abubuwan su kira monitoring to gwamnati ita kuma ita za ta daidaita kafa guda dan kafa biyu ce ita wannan in ta daidaita kawa ɗaya ita kuma za ta daidaita kawa ina ne daidaita kawa guda mm-hmm. gwamnati ita za ta kawo incentive abubuwan da za su sa masu kawo hannayen jarin su kawo nan kasai ita kuma za ta kawo haraji incentive ta ce gaye wanda ya kaza ga abin da zai samu wanda zai kaza shi kuma zai ƙara haɓɓaka mutane su shigo sannan kuma ita za ta diba ta da abubuwan da suke ake kira luxury abubuwan da ba a bukata su a ƙara musu haraji saboda duk wanda ke kawo yanzu kamar giya mm. giyar da ake shigowa nan kasar don mi ba za ka yi da lunka farashin ta ba na haraji kwarai sai ka lunka shi sau uku wanda ya biya ta ya sha ta Najeriya mm. ko kuma in ka ce to jirgin so ka biya yanzu kamar mota kana iya lunka farashin motar duk da za a shigo daga kasar waje ka ce sau uku amma ta najeriya ga ta nan mm-hmm. kaga sai ya taimaka ma kamfanin su taki don kowa in ji tsada sai ce wannan maji take ai ba sai na so ta kasa waje ba eh kwarai to waɗannan kuma incentive da ake kira ana kiran su fiscal policy su kuma babu wanda zai kawo su sai gwamnati hmm. ni da kai nan ba mu iya kawo su a ah, babu to kuma idan babu waɗannan ba yadda abubuwa za su yi na biyu kuma sai dokoki yau ka je ka ce mutane can na tona gwal ba da izini ba can suna tona wani ba da izini ba to sai ka yi yadda izinin zai taimaka masu su ci su tona don komi ya shiga kan layin wannan kuma sai gwamnati sannan kuma wanda ya saba mu haka a yi doka yadda da hukuma da za ta je ta hukunta shi kuma a tabbatar da hukunci mm-hmm. dan duk yadda ka kawo in kuma ba a tabbatar da hukunci kuma ba za a bi dokar ka ba babu wanda zai bi to ka gani hmm. wannan kuma sai gwamnati hmm. to to kuma gwamnati tana iya cewa duk wanda ya buɗe ma'aikata ya ɗauki mutane kaza za mu mai rangwamen haraji kaza sai ka ga duk waɗannan marasa aiki kowa na ɗaukar su hmm. tun da kai in ka ɗauke su kai ma riba kawace ba za ka biya wani harajin ba eh riba ce wannan kuma sai gwamnati to malam kasumu mun gode da bayananka da fatan idan mahukuntan najeriya sun ji za su yi gyara. A madadin bakon namu Malam Kasimu Kurfi da Cubahiro Dodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraronmu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murar Amerika ina so in ba da ra'ayina a kan dambarwar siyasar da ta ɓarke a jihar Kano tsakanin tsohon gwamna Dr. Abdullahi a tsakanin tsohon gwamna Dr. Musa Kwankwaso da shi kansa ne yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Don Allah su taimaka su ɗinke barakar da ke tsakanin su da duk wani tefe kuce kuma su ba zuciyar su hankuri kan abin da ya faru gaskiya idan al'amari ya kasance haka a jihar kano to wasu jihohi wajen su aika domin su yi ko'i da sauran jihohi idan suka yi ko'i da sauran jihohi gaskiya kamar irin jihar sokoto yau idan gwamnan jihar sokoto aliyu maga takardawa mako ya shigo sokoto da shi da gwamnan mai yanzu a tambuwal gaskiya kamar ɗan jama da ɗan jima ne lafiya lai suke tafiya su lafiya lai don Allah su ba zuciyoyin sa hakuri yin hakuri su ba ma Allah komai a ɗinke wannan baraka idan aka ɗinke wannan baraka to za a samu zaman lafiya kuma a zauna lafiya kuma su ba magoya bayan cewa kowa ya daina suka wani ko kuma aibanta wani abin da bai dace ba a gode sashen hausa na mai amerika mai magana da ta abdullahi salamu alaikum ya jama'an najeriya na yi ina son wannan faɗakarwa ne a dukkan 'yan uwana na najeriya wa'annan sanatoci namu da muka zaɓe su suka isa suka je wurin nan mun gane cewa ba sun je suna neman ci gaban bane ko kuma ci gaban ƙasa sun je ne saboda neman ci gaban kansu saboda haka kuma muna neman ina neman dukkan a lahirin dukkan mutanen najeriya mu da kwarkwata mu fito saboda kundin tsarin najeriya ya nuna cewa idan wanda ka zaɓa ya je zai maka abin da ke so ba za ku so ku peaceful demonstration kuma ba ku san kuma a tsige su sakam ina neman ɗan Najeriya su fito kuma da ƙwaƙwata mu nuna ba mu son su saboda gwamnati ta cire mana su mu za mu tura mutanen kwarai saboda wannan abin ina so mu yi shi dun Buhari ya samu ya aiki shugaban ƙasa mu jira Muhammadu Buhari ya samu aiki sakan Allah kuma suna neman su hana shi aiki ina neman kuma duk da duk mai kaunin Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fito ya wunna cewa lalle ba mu da san wa'annan ta namu mu fito mai fito mu fito a tuje mana su ni ne Aminu Ajiya daga Niger kwanta gora kafin mai sallama ga takaitattun labarai Ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Siriya da ke gudun yaƙi da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi suna ci gaba da isa gabar tekun girka ta wasu irin lalatattun jiragen ruwa duk wadda yarjejeniyar da turai ta kulla na aikawa da 'yan gudun hijira zuwa Turkiya. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa a jiya Lahadi da daddare akalla mutane sama da ɗari tara ne suka da suka hada da 'yan kasashen Siriya, Iraki, Afghanistan suka isa wasu tsibirai guda hudu tsibiran da ke kan tekun Aegean. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonan tsohuwa a kan masu goyon bayan 'yan adawa a rumfunan zaben shugaban kasar da aka yi a jiya Lahadi ɗimbin 'yan sandan da aka jibge a Brazzaville babban birnin kasar ne suka tarwatsa jama'a. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara kasar Cuba inda ya sauka a jiya Lahadi a ziyarar da ke da ɗimbin tarihi game da lalacewar dangantakar diflomasiyya ta shekaru 55. Obama dai shine shugaban Amurka na farko da ya kai irin wannan ziyara kusan shekaru 90 da suka shuɗe. lauyan wanda ake nema din na ruwa a jallo kuma aka kama shi a belgium wato salah abdulsalam ya faɗi cewa zai kai babban mai kai ƙara mai shigar da ƙara na ƙasar faransa ƙara game da cewa ya yi wa shari'a shishigi ta hanyar yin taron manema labarai inda stephen mary ya faɗa a gidan talabijin na belgium to a gaishe ka masu raro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki don mai alice daga nan birnin washington dc nake fata a huta lafiya.